daga nan tehran radio boh hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات صل وسلم وزد وبارك على رسول الله masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH ƙarƙashin Hausa TV daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirye-shiryensa na safiyar yau Alhamis kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar wanda muna dauke da labaran duniya da dumi su wanda mushtaba adam zai karanta daga nan sai shirin nan na muleka jaridunmu na yau wanda zan karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da duniyar mu a yau tare da sunusi na wunti sai kuma shirin na namurai masu sauraro tare da san barka daga nan sai shirin amsoshin tarbiyya wanda zan gabatar shirin mu na karshe shine afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe, agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kilohertz 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Madala masu sauraro yanzu kuma ga mushtaba adam ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. labaran duniya da farko ga kanunsu sojojin ƙasar syria sun harba makamai masu linzami domin kare ƙasar daga har-haren jiragen yakin haramtacce ƙasar isra'ila mataimakin ministan harkokin wajen iran ya gana da ministan harkokin wajen ƙasar austria a birnin vienna a jiya laraba an bayyana cewa da akwai albarusai da suka kai miliyan shida da suke yawo a hannun mutane a cikin fadin najeriya to yanzu ga cikakkun labarin sojojin ƙasar siriya sun harba makamai masu linzami domin kare ƙasar daga hare-haren jiragen yakin haramtacce ƙasar isra'ila kamfanin dillancin labaran siriya na sana ya nakalto majiyar tsaron ƙasar tana cewa da safiyar rawar alhamis ne dai makamai masu linzami daga ƙasa zuwa sama suka kai bara a kan jiragen yakin haramtacciyar ƙasar isra'ila da suka kutsa cikin sadin samaniyar ƙasar domin kai hari majiya ta ƙara da cewa makaman na siriya sun yi nasarar makamai masu linzami da dama da jiragen sama na yaƙi na haramtacciyar ƙasar isra'ila suka harba tashar talbijin ɗin almanar ta ƙasar labanan ta ambaci cewa ɗaya daga cikin makamai masu linzamin na ƙasar syria ya bi sabon jirgin saman 'yan sahayoniya na yaki har cikin sarin samaniyar ƙasar labanan wannan dai ba shine karan farko ba da jiragen yakin haramtacciyar ƙasar isra'ila suke kai hari a kan syria inda sojojin ƙasar ta syria kamar yadda martani da kuma kakkaɓo makamai masu linzami da dama na 'yan sahayoniya mataimakin ministan harkokin wajen iran ya gana da ministan harkokin wajen kasar austria a birnin vienna a jiya laraba mataimakin ministan harkokin wajen iran ɗin abbas arakci wanda ya halarci taron kwamitin yarjejeniyar nukiliya a birnin vienna ya gana da ministan harkokin wajen kasar ta austria alexander schellenberg inda bangarorin biyu suka tattauna hanyoyin bunƙasa alaƙa tsakaninsu. su abbas arakci ya yaba da karamcin ƙasar ta austria saboda karɓar bakuncin taron kwamitin yarjejeniyar nukiliyar sannan kuma ya sake jaddada matsayi iran akan shirinta na nukiliya na zaman lafiya tare kuma da yin tsokaci akan wajabcin cire takunkuman da amurka ta kakaba mata ana nashi gefen ministan harkokin wajen kasar ta austria schellenberg ya jaddada cewa ƙasarsa a shirye take ta rubanya kokarin da take domin ganin tattaunawar da ake ta nukiliya ɗin a birnin vienna ta ce ma matsayar da za ta amfani kowa da kowa shi dai mataimakin ministan harkokin wajen na iran abbas arakci ya je birnin vienna ne inda ya halarci taron kwamitin jejinin nukiliya karo na goma sha takwas da aka kawo sa a ranar talatar da ta gabata to kuna ta da radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran an bayyana cewa da akwai haramtattun albarusai har miliyan shida da suke yawo a hannun mutane a cikin ƙasar najeriya tsohon shugaban ƙasar ta najeriya abdulsalam abubakar ne ya bayyana haka yana mai kada cewa tashe-tashen hankulan da ake yi a ƙasar sun ci rayukan mutane dubu tamanin yayin da wasu mutanen da suka kai miliyan uku suka zama 'yan gudun hijira har ila wajen abdulsalam mai ritaya ya bayyana tsoronsa na cewa yawon da makamai suke yi a kasar za su iya tarwatsa ta sai dai idan an ɗauki matakai na gaggawa domin magance matsalar janar abdulsalam mai ritaya wanda shine shugaban kwamitin ƙasa na zaman lafiya ya bayyana haka ne dai a yan wani taro a jiya laraba a birnin abuja zanga-zanga ta barke a kasar benin gabanin gudanar da manyan zabukan kasar a ranar talatar da gabata ne dai aka sami barkewar zanga-zanga tare da yin kone-konen dukiyar 'yan majalisu masu goyon bayan gwamnati da kuma datse manyan hanyoyi an yi irin waɗannan rikice-rikicen ne dai a cikin garuruwa da dama a faɗin ƙasar ta benin tun ranar litinin da ta gabata a ranar lahadi ne dai ake sa ran gudanar da zaben shugaban kasa da ake tsammanin shugaba mai ci a yanzu patrice talon zai lashe da hakan zai ba shi damar yin wa'adi na biyu na mulkinsa a can garin save da ke tsakiyar arewacin kasar inda can ne tsohon shugaban kasar boniya yake da magoya baya matasa sun lalata ginin mashigar garin kamar yadda shaidun ganin ido suka ambata a shekarun baya dai kasar benin ta yi suna da bin tsari na jam'iyyu da dama amma ƙarƙashin shugaban ƙasar na yanzu talun ana yi mata kallon ƙasar take komawa zuwa tsarin kama karya sannu hankali to ƙarshen labarin duniyar kenan. Mustapha Adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai shirin na Muleka jaridun mu na yau. Muleka jaridun mu na yau. Masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na muleka jaridunmu na yau. Inda a shirinmu na yau za mu leka jaridu guda uku da farko akwai jaridar leadership ta Najeriya. sai kuma nigerian tribune daga nigeria da kuma jaridar na the nation ta kasar kenya za mu fara da jaridar leadership wacce take cewa shugaban muhammadu buhari ya tabbatar da nadin usman alkali baba a matsayin shugaban 'yan sandan najeriya ministan 'yan sanda wato mai gari dingyadi shine ya bayyana haka a abuja kuma ya ce nadin wato ya tabbata nan da nan zai fara aiki dingyadi ya kara da cewa an nada alkali ne saboda kwarewansa a aikin da dadewansa da kuma matsayinsa a cikin 'yan sanda a wannan lokacin shugaban muhammadu buhari dai a ranar 4 ga watan fabrairu ne ya tsawaita wa'adin shugaban 'yan sanda mai wuce wato Muhammadu adamu na watanni uku kuma ya zuwa yanzu ya yi watanni biyu da kwanaki uku an haifi sabon shugaban 'yan sandan wato usman ali baba ne a shekarar 1963 sannan ya shiga ayyukan 'yan sanda wato a shekarar 1988 a matsayin mataimakin superintendent na police wato asp daga nan ya rike mukamai da dama daga ciki ya hada da mataimakin inspector 'yan sanda a shiya biyar na jihar benin da kuma shiya hudu na makurdi sai kuma shiya bakwai na abuja har ila yau ya rike matsayin kwamishinan 'yan sanda na babban birnin tarayya da kuma jihar delta yanzu kuma sai jaridar nigerian tribune wacce take cewa cibiyar kula da al'amuran cutar corona tare najeriya wato ncdc ta bayyana cewa a jiya laraba mutane 110 ne suka kamu da cutar corona a duk faɗin ƙasar wannan ya kawo adadin mutanen da suka kamu da cutar a fadin kasar gaba ke da tun bullarta a kasar zuwa 163,440 hukumar ta bayyana haka ne a shafinta na twitter a jiya laraba daga nan sai jaridar mu ta karshe wato the nation ta kasar kenya wacce take cewa shugaban kasar rwanda paul kagame ya yi maraba da shawarar gwamnatin kasar faransa na amincewa a bude magana dangane da kisan kiyashin da aka yi a ƙasar ta rwanda shekarar 1993 inda mutane fiye da 800 suka rasa rayukansu a lokacin da 'yan kabilar tutsi suka yi kisan kiyashi wa 'yan kabilar hutu tsiraru a ƙasar ta rwanda a yanzu dai an ɗauki shekaru 27 kenan da yin wannan kisan kiyashi amma gwamnatocin ƙasar faransa da suka gabata su yi ta kaucewa ɗaukar alhaki ko kuma hannu cikin wannan kisan kiyashin da aka yi a shekara 1994 inda a lokacin sojojin ƙasar faransa suke aiki da majalisar ɗinkin duniya kuma suke da damar hana wannan kisan kiyashi amma ba su hana ba har ila yau wannan maganar za ta shafi tsohon shugaban ƙasar ta faransa wato francois mitterrand wanda ya shugabanci kasar faransa a tsakanin shekarar 1990 zuwa 1994 har ila yau abin zai shafi prime minister sa wato edward balado wanda shi ma rike wani kujerar prime minister a lokacin shugaban kasar faransa wato emmanuel macron ya karbi wasu shaidu wanda aka gabatar masa dangane da irin rawar da sojojin kasar faransa suka taka a kisan kiyashin na rwanda wanda kai ga kisan mutane dubu ɗari takwas a akalla kenan mafi yawansu 'yan ƙabilar tutsi ne wanda 'yan tsiraru a ƙasar wanda tsakanin watan afrilu da kuma watan yulin shekarar 1994 to masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirinmu na mileka jaridunmu na yau a huta lafiya madala masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin namu leƙa jaridunmu na yau yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na duniyarmu a yau tare da sunusi na wunte duniyarmu a yau.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 da aka kakaba kan mutanen da ake zargi da hannu a aiwatar da kisan gilla kan dan jaridar Saudiya Jamal kashogi Da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ministan harkokin wajen kasar saudiya amir faisal bin farhan ya jaddada cewa kasarsa ita ce tushen kare maslaha da manufofin kasar amurka a yankin gabas ta tsakiya kuma kasashen biyu suna da alaka mai karfi a tsakaninsu duk da sanarwar da sabuwar gwamnatin amurka ta joe biden ta fitar cewa za ta yi nazari kanta a ganawarsa da tashar talabijin ta cnn ta kasar amurka a wannan mako ministan harkokin wajen kasar saudiya amir faisal bin farhan ya kara haske kan dalilan da suka hana sabon shugaban kasar amurka joe biden daukan matakin kakaba takunkumi kan muhammad bin salman yarima mai jiran gadon kasar saudiya kan zargin hannu a kisan gillar dan jaridan saudiya mazaunin kasar amurka jamal kashogi da cewa alaka da take tsakanin kasashen saudiya da amurka amurka alaka ce mai ƙarfi kuma mai tsawon tarihi da babu bambanci a tsakanin manyan jam'iyyu biyu da suke gudanar da mulki a ƙasar amurka na tsawon lokaci jam'iyyar democrat da ta republican da a halin yanzu ya haura shekaru fiye da 75 amir faisal bin farhan ya kara da cewa kasashen saudiya da amurka suna da manufofi masu yawa da suka yi tarayya a kai kuma suke gudanar da taimakekeniya domin ganin sun cin masu kuma mafi muhimmanci daga cikinsu shine batun tsaron yankin gabas ta tsakiya kuma akan wannan manufa a halin yanzu haka ana ci gaba da gudanar da zaman tattaunawa da tuntubar juna tsakanin mahukuntan saudiya da gwamnatin joe biden amir faisal bin farhan ya fayyace cewar akwai batutuwa masu tarin yawa da bangaren saudiya da amurka suke da fahimtar juna kansu ga misali batun kasar yemen da hanyoyin da za a bi wajen kawo ƙarshen rikicin kasar sakamakon haka mahukuntan saudiya suka gabatar da shirin dakatar da buɗe wuta a kasar ta yemen kuma a halin yanzu haka mahukuntan saudiya da na amurka suna nazari kan shirin gami da wakilin majalisar ɗinkin duniya kan harkokin kasar yemen martin griffiths kamar yadda kasashen biyu amurka da saudiya suke tattauna batutuwa masu yawa daga nesa tare da musayin ra'ayi kan harkokin siyasa da alakar kasashen biyu ministan harkokin wajen kasar saudiya amir faisal bin farhan ya kuma jaddada farin cikinsa kan matakin da gwamnatin joe biden ta ɗauka na ƙoƙarin kyautata alakar da ke tsakanin saudiya da amurka musamman ta hanyar nisantar kakaba takunkumi kan muhammad bin salman yarima mai jiran gadon kasar saudiya yana mai fayyace cewa cewar yana da tabbacin cewa sabuwar gwamnatin amurka ta joe biden tana da masaniya tare da imanin cewa saudiya ita ce kofar maslaharta tare da kare mata manufofi a yankin gabas ta tsakiya da ma wasu yankuna na duniya don haka mahukuntan amurka suna da buƙatar yin aiki kafaɗa da kafaɗa da saudiya domin kaiwa ga mafita mafi inganci gare su musamman ganin yadda kyakkyawar alaƙa da ke tsakanin ƙasashen biyu a tsawon tarihi ta haifar da ɗami' ido gare su tun a ranar 26 ga watan fabrairun wannan shekara ce hukumar leƙen asirin amurka ta cia ta fitar da rahoton da ta shirya tsawon shekaru biyu kan batun makarkashiyar kisan gillar da aka yi wa ɗan jaridar ƙasar saudiya mazaunin ƙasar amurka jamal kashogi kuma rahoton ya ambaci muhammad bin salman yarima mai jiran gadon saudiya a matsayin ɗaya daga cikin waɗanda suke da hannu wajen ba da umarnin aiwatar da kisan gillar rahoton hukumar leƙen asirin ƙasar kasar ta amurka da tsohuwar gwamnatin amurka ta donald trump da ki amincewa a watsa shi ya fayyace cewar akwai tabbacin muhammad bin salman yarima mai jiran gadon saudiya ya amince da kama jamal kashogi ko aiwatar da kisan gilla kansa a karamin ofishin jakadancin saudiya da ke birnin santambul na kasar turkiya kuma rahoton ya jaddada cewar muhammad bin salman yana ɗaukan kashogi a matsayin barazana ga kasar saudiya don haka ya amince da duk wani matakin da za a ɗauka na wuce gona da iri kansa domin ganin an murkushe shi ta kowace hanya sabuwar gwamnatin joe biden ta amince da watsa rahoton ne domin sake yin nazari kan alakar da ke tsakanin amurka da saudiya musamman kan muhimman batutuwa kamar haka dakatar da wasu yarjejeniyoyin sayarwa saudiya da makamai da batun dakatar da taimakon mahukuntan saudiya kan hare-haren wuce gona da iri kan ƙasar yemen da kuma farfado da batun kare haƙƙi haƙƙin ɗan adam a ƙasar saudiya a ranar biyu ga watan oktoban shekara ta 2018 ce aka aiwatar da kisan gilla kan ɗan jarida jamal kashogi dan asalin ƙasar saudiya da ke rubutu a jaridar washington post ta ƙasar amurka kuma ya koma zama a ƙasar ta amurka ce tun a shekara ta 2017 sannan ya shahara a fagen sukar munanan manufofin mahukuntan saudiya tun bayan aiwatar da kisan gilla kan jamal kashogi ba a kai ga gano gawarsa ba sannan majalisar dokokin kasar amurka a shekara ta 2019 ta buƙaci hukumar leƙen asirin amurka ta cia da ta bayyana masu hannu a aiwatar da kisan gillar amma tsohuwar gwamnatin kasar ta donald trump ta ki amincewa da fitar da rahoton joe biden a lokacin yakin neman zaben shugabancin kasar amurka ya yi furuci da cewa yarima mai jiran gadon kasar saudiya saudiya muhammad bin salman zai girbi abin da ya aikata dangane da kisan gillar dan jarida jamal kashogi mazaunin kasar amurka hakanan laifukan yaƙi da ke tafkawa a kasar yemen kuma saudiya za ta koma saniyar ware kamar yadda take amma bayan samun nasarar ɗare kan karagar shugabancin kasar ta amurka shugaba joe biden ya lashe aman da ya yi musamman matakin da gwamnatin sa ta ɗauka na cire sunan muhammad bin salman yarima mai jiran gadon saudiya daga cikin jerin makasa Jamal kashogi a rahoton hukumar leƙen asirin Amurka kuma babu wani batun takunkumi da aka kakaba kansa matakin da sabuwar gwamnatin amurka ta joe biden ta ɗauka kan muhammad bin salman ya janyo kace na ce da sanya alamar tambaya gami da shakka kan niyyar gwamnatin biden ta sanya matsin lamba kan yarima mai jiran gadon saudiya muhammad bin salman sakamakon haka mai magana da yawun fadar white house jen paski a ganawarta da kafar watsa labaran fox news sunday ta ɗauki matakin kare matsayin gwamnatin joe biden da cewa a tarihin ƙasar amurka bata taɓa kakaba takunkumi kan shugabannin kasashen da take da alakar jakadanci da su ba kai har wasu da bata da alakar diflomasiyya da su sakamakon haka gwamnatin amurka ba ta da shirin faɗaɗa takunkumi fiye da wadda ta sanar ta kakaba kan wasu daga cikin jami'an saudiya da suke da hannu a aiwatar da kisan gilla kan jamal kashogi lamarin da ke fayyace cewar muhammad bin salman baya daga cikin jami'an da takunkumin amurka ya shafa dalilin da ya sanya gwamnatin amurka amurka ta joe biden ta sauya ra'ayinta kan aniyarta ta farko musamman kan muhammad bin salman yarima mai jiran gadon saudiya akwai yiwuwar samun amsarsa daga jaridar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila inda ta bayyana cewa jami'an gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun bayyana tsoron su ga gwamnatin amurka cewa ci gaba da ɗaukan matakan matsin lamba kan muhammad bin salman lamari ne da zai raunana kusancin da ke tsakanin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da saudiya kamar yadda a halin yanzu ministan harkokin wajen kasar saudiya faisal bin farhan ya bayyana cewa sa ita ce babbar mai kare maslaha da manufofin kasar amurka a yankin gabas ta tsakiya kuma kasashen biyu suna da alaka mai karfi a tsakaninsu a tsawon tarihi hakanan amir faisal bin farhan ya jaddada cewa alakar da ke tsakanin kasashen saudiya da amurka alaka ce mai karfi kuma mai tsawon tarihi da babu bambanci tsakanin manyan jam'iyyu biyu da suke gudanar da mulkin kasar amurka na tsawon lokaci wato jam'iyyar democrat da na republican da halin yanzu ya haura shekaru fiye da saba'in da biyar a bangare guda kuma shahararriyar 'yar siyasar kasar amurka musulma kuma 'yar majalisar dokokin kasar mai wakiltar jihar minnesota da ke shiyar tsakiya maso yammacin kasar amurka ilhan umar wacce 'yar asalin kasar somaliya ce ta mai da martani mai gauni kansalan siyasar sabon shugaban kasar ta amurka joe baden dangane da rashin kakaba takunkumi kan yarima mai jiran gadon kasar saudiya muhammad bin salman bayan samun sa da hannu dumu-dumu a aiwatar da kisan gilla kan dan jaridar saudiya jamal kashogi a karamin ofishin jakadancin saudiya da ke birnin santambul na kasar turkiya tana mai fayyace cewar idan har kasar amurka ta kasance tana goyon bayan kare haƙƙin furta ra'ayi da tsarin dimokuraɗiyya da kuma kare haƙƙin ɗan adam a duniya to babu dalilin da zai sanya ya ta kau da kai daga ɗaukan matakin ƙaƙaba takunkumi kan Muhammad bin Salman. Ilhan Umar tana mai faici cewar mutumin da hukumar leƙen asirin Amurka ta tabbatar da cewa yana da hannu dumu-dumu wajen ba da umarnin aiwatar da kisan gilla kan ɗan jaridar ƙasarsa kuma mazaunin ƙasar amurka jamal kashogi ba zai yiwu a ɗage masa ƙafa ba kan babban laifin da ya aikata a fuskokin dokokin ƙasa da ƙasa ana ta ɓangaren mai binciken majalisar ɗinkin duniya agnes kallamat a tsokacin da ta yi kan rahoton hukumar leƙen asirin amurka dangane da kisan gillar da aka yi wa jamal kashogi ta bayyana cewa hakika matakin ƙasar amurka kan yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman na rashin daukan wani mataki kansa lamari ne mai hatsarin gaske tana mai jaddada cewa tabbas abin da gwamnatin Amurka ta bayyana kan kisan gillar kaɗan ne sosai kuma abin takaici ne. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. madalla yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraron mu tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka barka kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum VOH Tayaran muryar musulunci suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi ga daura da Allah ku bani dama zan yi daukaci akan wannan dama da kuka bani. Eh, yanzu wata azumi kalmomi ne yake daɗa karasarwa in allah ya so kuma allah ka ba mu ikon shiga cikin ƙoshin lafiya kuma muna kira ga jama'a don allah musamman 'yan kasuwa ya kamata cikin wannan wata mai albarka ba a lokacin ma za ka tadawa kanka tsada tun da wani tsada in ka sa shi kuɗin ma in ka samu me za ka yi da shi in kuɗin bai barka ba kai ka bar shi a duniya kuma ga ka nemi lada ma daga ciki kasance ma abin da ka saya kaman dala ashirin ko naira goma to ka sai da shi naira biyar ko kuma dala ashirin ka sai da shi dala goma haka ya kamata domin kana neman ranar gobe kuma albarka za ta shiga cikin kanka kuma ka san ko da ruwa ka ji ka jama'a lokacin shan ruwa wasu suka zo suka sha kaga ka samu lada kuma albarkan yin zumunci tsakanin yan uwa da abunan arziki cikin wannan wata mai albarka da zai shigo mu to Allah ubangiji ka sa mu shige cikin koshin lafiya kuma Allah ubangiji ka karɓa ibadan mu Allah kai mu ina muku fatan alkhairi radio biyo wace suna na shugaba Ilyami Kanti da shayi garkin daura da fatan za ku ta lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala Allah barkatu radio hausa boh mai magana sanusi madatta daga da magaram a jamhuriyar nijar a yau ra'ayi na zai tafi ne akan watan nan da yake karo mu wata mai albarka wata mai falala watan da ake tsayar da ci da sha tun fitowa alfijir har zuwa fadawar rana wannan wata watan ramadan kenan muna kira ga manyan yan kasuwa da masu hannu da shuni da a sassauto kayan da zamani suke tafiya a cikin wannan wata ganin yadda talaka zai iya amfana da su ba. ba tare da ya sha wahala ba muna marhaban da zuwan wannan wata daga karshe muna fatan allah ubangiji ya sada mu da alherin da yake cikin wannan wata radio boh ku tashi lahiya suna na hassan usman da ta jihar da a jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullah sashen hausa na gidan rediyon iran barkanku da wannan lokaci da fatan kuna lafiya mai magana ibrahim dan fulani yayari mai arsenal mazaunin karamar hukumar wurji a jihar bauchin tarayyar Najeriya. A yau zan yi amfani da wannan dama ne kira ga 'yan kasuwan ƙasar mu Najeriya da ma nahiyar mu ta Afirka a bisa lura da inda azumi yake karatowa a kullum. Don Allah 'yan kasuwa su ji tsoron Allah su daina tsawalawa kayan su kuɗi domin za ka ga lokacin da azumi yake gabatowa ko kuma idan azumi ya kama sai ka ga kullum kayan masarufi suna hauhawa kullum kuɗin su ruwa yake ya sai tumbada a to ina kira ga 'yan mu don allah su ji tsoron allah su kawo mana sauki a lamarin kayan da suke sayarwa duba da inda watan azumi wata ne mai alfarma kuma wanda ake yafe wa dan adam idan har ya tsaya ya bauta wa ubangiji to ya kamata a ce 'yan kasuwa su amfani da wannan dama domin neman albarka a wajen ubangiji domin kasuwancin su ya haɓaka ina fatan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ku tashi lafiya lafiya daga Ibrahim dan Fulani Yayari mazaunin karamar hukumar Wurji a jihar Bauchin Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa gidan rediyo BOH ta Iran mai magana na Siraju Abdullahi daga nan ga kasar Gambia yau zan ba da ra'ayina akan shugaban kasa Alhaji Muhammad Bazum to Allah ubangiji ya baka ikon cika alƙawallan da ka ɗaukan ma ƙasa da 'yan ƙasa Allah ubangiji ya baka ikon da zaka kare ka? Allah ubangiji ya sa a yaba mai yaba da alƙawullan da ka ɗauka ka cika Allah ubangiji ya sa wata rana 'yan ƙasa su hito suna taba suna yabawa assalamu alaikum ci ta tehran hausa yawwa za mu kira daga sabon prime minister na nijar wanda bazu muhammad ya naɗa umumu da muhammad wajen naɗa gwamnoni kuma muna so da allah bangaren da ya shayi ta dipati liberia a nada gwamnoni sojoji wanda suka san harkar tsaro ba sibil ba yawwa mai magana mamman sani dauda daga nan birnin jamhuriyar magana wanda aka san da usman fada erogan na gode assalamu alaikum voh hausa radio tehran sunana usaini labran ina nan birnin ya mai a jamhuriyar niger sai mu ce alhamdulillahi allah mun gode maka abinda muke nema mun samu niger kasa ce wadda ta yi kaurin suna wajen juye juye mulki to yau mun samu mun shiga cikin kasashen duniya wanda suka kawo tarihi demokaradiyya ta tabbata ta kawo sai mu gode ma mai girma mai daraja alhaji muhammadu isu domin jajircewa da tsayawa a ya shirya zaɓe na musamman kuma allah ya ba ma bazu muhammad shugabancin nijar kuma ya ɗauki rantsuwa har shi yau ya shiga cikin ofishin shi to muna fata allah shi kama mishi assalamu alaikum sunana usain labarai assalamu alaikum biyo ta hausa murya radio musulunci na iran kuna tare na kule toro jamhuriyar nijar da magaram ni da ra'ayina na yau shine duba da cewa saura sati biyu ko saura sati guda ma in ce za mu kama watan azumi na neman lada cikin watan ramadan eh to gaskiya yan kasuwan mu na Nijar ko kuma ce 'yan kasuwan mu na duka duniya ma gabaki daya ya kamata su sassabto dukkan wani abu masaruhi ya kamata su dan kawo sauki akan shi dan saboda su kamar sun maida watan azumi kamar sun maida wata kasuwa ce sabuwa take bude musu to ya kamata su kowa akan kasuwar shi dai yake neman lada kuma wannan wata na neman lada ne ya kamata a sauƙaƙa ma al'ummar jama'a gabaki daya dan saboda kai ma kai ka in ka sauƙaƙa ma mutane gobe kiyama insha Allah za ka tarda ladan abun a can eh kuna tare da toro bakin mafitar jamhuriyar Nijar da Magaram. To da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni Hassan Barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. Madala yanzu kuma sun shirin amsoshin tarbiyya wanda zan gabatar. amsoshin tarbiyya. Bismillah ar-Rahman rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na amsoshin tarbiyya. shiri wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan Radio Hausa VOH Tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. To madalla masu sauraro a cikin shirinmu na yau za mu ci gaba da ansa tambayar da muka fara ansa ta a makon da ya gabata wato tambaya dangane da makarimul akhla ko kuma halaye masu kyau da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. To da farko bari mu buɗe mu na yau tare da ayar Alkur'ani mai mai girma inda Allah ta'ala yake cewa kuma lalle hakika kana akan halayen kirki manya cikin suratul kalam aya ta hudu kamar yadda kowa ya sani wannan ayar tana magana ne dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda shine fiyayyen halittu wanda ya fi kowa halaye masu kyau kuma ya zama abin koyi ga sauran mutane a wani hadisin an ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ubangiji na ya tarbiyantar da ni sannan ya sanya ni mai mafi kyawun tarbiya a wani hadisin yana cewa ni tarbiyan Allah ne aliyu kuma tarbiyata ne har ila yau a wani hadisin an karɓo imam ali dan abi talib alaihi salam yana cewa lallai Allah mai girma da ɗaukaka ya tarbiyantar da manzon Allah sallallahu alaihi wa kuma shi ne ya tarbiyantar da ni ni kuma ina tarbiyantar da muminai kuma ina gadar da tarbiya ga masu karamci daga ƙarshe an karɓo hadisi daga imam sadiq alaihi salam yana cewa lallai Allah mai girma da ɗaukaka ya tarbiyantar da annabinsa sannan ya yi masa tarbiya mafi kyawu a lokacin da ya cika masa tarbiyya sai ya ce kuma lallai hakika kana akan halayen kirki manya sannan ya fawwala masa al'amarin addini da na al'umma don ya jagoranci bayansa akwai hadisai da dama wanda suka tabbatar da cewa allah mai girma da ɗaukaka ya tarbiyyantar da manzon allah sallallahu alaihi wasallam kuma a lokacin da ya cika masa tarbiyya sai ya saukar da wahayi a gare shi ya miƙa masa al'amarin addini da al'ummarsa kamar dai yadda yake a fili a wannan hadisan da muka ambata a sama sai dai tun yaushe ne ya fara masa tarbiyya amirul mu'minin ali na bitali salam yana faɗar cikakken bayani a cikin wani hadisi inda yake ba da labarin yadda wahayi ya fara sauka ga manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda yake cewa a cikin huduba ta 192 a cikin littafin najil balaga yana cewa kuma hakika Allah ya gwama shi sallallahu alaihi wa sallam da mafi girma daga cikin mala'ikunsa tun yayin bayansa yana nuna masa halaye makarimul akhlaq da mafi kyawun halaye na duniya darensa da ranansa kuma na kasance ina binsa kamar yadda ɗan yayin raƙumi yake bin mahaifiyarsa yana ɗaga mani halayensa a kowace rana ya nuna mani kuma yana umurta ta da kwaikwayonsa kuma ya kasance yana zuwa kogon hira a kowace shekara ina ganinsa ba wanda yake ganinsa sai ni a lokacin babu wani gida wanda ya tara musulmi sai gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Khadija sannan ni ne na ukunsu ina ganin hasken wahayi da manzanci ina sansanar ƙanshin annabci kuma hakika na ji karar shaidan a lokacin wahayi na farko ya sauka a gare shi sai na ce masa ya manzan Allah menene wannan karar sai ya ce wannan shaitan ne ya ɗebe ƙauna daga bauta masa lalle kai kana jin abin da nake ji kuma kana ganin abin da nake gani sai dai kai ba annabi ba ne sai dai lalle kai mataimaki ne kuma lalle kana ka alkhairi daga nan muna iya fahimtar abubuwa da dama a cikin wa'annan hadisan da farko manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ƙarƙashin kula na allah ta'ala mai girma da ɗaukaka tun bayan haihuwarsa kai tsaye ko kuma tare da babban mala'ikarsa wanda yake tarbiyantar da shi don kamar yadda allah ta'ala ya kula da annabawansa na farko tun suna ƙanana ko tun bayan haihuwarsu kamar yadda ya kula da annabi isa salam ya sa shi magana tun ran da aka haife shi da annabi yaya salam wanda ya bashi littafi tun yana karami to haka shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sami wannan kula fiye da sauran anabawa don shine cikamakin anabawa sannan shine da saƙon Allah na ƙarshe zuwa ga bil'adama idan muka koma cikin alamun annabta da suka bayyana tattare da shi tun bayan haihuwarsa kamar yadda suka zo a cikin littattafan sira muna iya fahimtar hakan albarkan da suka yi ta bayyana tun yana shan madara da kuma bayan yaye har ya girma inda jamadai ko kuma abubuwan da basa da rai suke sallama a gare shi a fili suke a cikin sirarsa don suna nuna cewa Allah ta'ala yana kula da shi kula mai kyau masu sauraro a nan zamu dasa a cikin shirmu ne sai kuma can da yamma idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu dauke da sabon shirin Ali yanzu ta da ke cewa a huta lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare barkan kurewa da kuma sake saduwa da mu a cikin wani shirin na Afirka a yau. To shirin yau zai kai mu jamhuriyar Nijar inda ɗaya daga cikin manyan kamfanonin ƙarƙashin ƙasa a duniya na haƙar uranium a ƙasar cewa da Cominac wanda reshen Urano na Faransa wanda a can baya ake kira da Areba da ya shafe shekaru sama da arba'in yana haƙar uranium a ƙasar ya rufe ƙofofinsa a cikin shirin zamu ji damuwar da jama'ar yankin suke da ita da fatan za a kasance a tare da mu a cikin shirin To Marilla, kamar da aka ce da farko yau muna jamhuriyar Nijar inda ɗaya daga cikin manyan kamfanonin ƙarƙashin ƙasa a duniya na haƙar uranium cewa da komina a ƙasar Nijar wanda reshen urano na kasar faransa ne wanda a can baya ake kira da areba ya harfe kofofinsa tun a shekarar 1978 ne faransa ke haƙar uranium a yankin arlit da ke arewacin kasar ta nijar wanda ke nuna cewa yau tsawon shekaru 43 kenan da kamfanin ke haƙar karfe uranium a wannan yankin wanda hatuni wasu ƙungiyoyin farar huda suka kuka da yadda ba a yi cikin tsari ba saboda ba a yi la'akari ba da illolin da za su iya biyo baya musamman kan kiwon lafiyar al'umma da kuma a muhalli a yankin to domin tattuna wannan batun shirin na afirka a yau ya gayyato mana da malam almustapha alhassan shugaban kungiyar farar hula ta agreement da ke fafatukar kare muhalli da yanayi a garin na arlit da ke arewacin kasar ta nijar da farko kuma na fara da tambayarsa kan yadda suka ji da rufe kamfanin na haƙar uranium na cominac Assalamu alaikum madami to eh, eh, mun gode sarai da kuka mana wanda tambaya mu yan farafuda a Armit. To yanzu dai garin Armit an da ke da kwai mutum wajen dubu da biyu da ke suke rayuwa nan. kusan Armit an yi ta ne saboda wannan kamfanonika masu tono uranium sun zo sun zamna mutane suka zo kusa da suka zamna su ne ke ba da ruwa su ne ke ba da komi suke ba da aiki da yan sauransu don ku wannan mutanen yau rufe kwamina ka kama an yi musu babban rufi suna cikin zaman makoki na saboda in kan lura da laifin kamar da aka ce wato cikin kwamina cika da kanta akwai mutum dari shidda waɗanda suke aiki kwamina suna da matrikin na kwamina kamar yadda ake cewa sai akwai mutum dubu dari takwas waɗanda yake suna yake ce ma su ko yan tasharon yadda mutane mu suke ganewa to wa'annan mutanen yanzu duka an kai a zumunce ka gani eh, kowace a kasashen mu suna da matsali to kowane cikin su ya samu kamar yaro da yaro a za mu ce yaro shida a takaice ko takwas to wa'annan mutanen su ne yanzu za a bari a cikin titi ba a san ba abin da za su zama ganin mu an yi wannan haraka cikin rashin tausai cikin rashin kulawa akwai mutanen da suka yi miliyar da eh, suka tara miliyar miliyar da yawa kamar na ero da yan sauransu su ne mutane arewa da yan sauransu sun su ba ruwansu ga abin da talaka za ta zama ba ruwansu wanda talaka za ya zama ba ruwansu abin da zai kai dai ga shi ne yin da muke ciki na bakin ciki tare ba kadan ba. yau wato in na fahimce ku dai rufe wannan kamfani babban koma baya ne ga nan garin arlit. watakila ma za a yi wajen arlit wasewa za ta yi paske yanzu mayar ce kawai take yi na haka zuma mayar ma na san rihewa za ta yi cikin abubuwan da suke fadi abubuwan da suke fadi su masu kudin da suke iraniyan bai sai duwa wanda wace ke ta faru ba mai son iraniyan bai shi ne kenan an aka bi wannan maganganun kenan mayar ma rihewa za ta yi in mayar kuma ta rihe shi arlit dole ne ta wasu paske ruwa su suke bada komi su suke bada abin takaici Eh, yanzu kenan in kuka rufe babu mai bada wuta babu mai bada ruwa babu sun dole ne mutane wasu sun da rayuwar tasu da za ta ci gaba ba. Eh, kamar wata irin riba ce haka za a iya cewa wannan yanki na arlit ya ci a tsawon shekaru da shi wannan kamfanin na kominak eh, yana aiki a nan. A'a riba shi ke na wanda na biya maka wannan na ma'aikatan da suke aiki banda shi babu wata riba ko guda sai dai wanda riba wanda ke gare mu shi ne za a baro mana gubba wadda take yi shekara wajen miliyar dari kudu tana nan tana fita ma mutane wannan kuma suka jiya da suka rige suka suka ne suka ba mayar wannan yanzu mayar na armis yana nan yana rike da menene fili na gubba kuma da aka yi ta aka yi aka yi liyafa aka kawo na raguna da aka dafa aka yi tarawa ta wannan harraka ita ce kullum muke cewa watakila aiki mutanen nan mara diyasion ba ta fara kama su direktion ta kwamirat paske ni da ciki a tsoron da nake kenan watakila radiation ta fara kama su in ba haka nan ba za a rike ma'aikata a yi wani yanka riban da a yanka kamar ta liberation ce kuma ga shi nan za a bar mutane haka nan amma a zo ana tarawa don shi ne nake kullum a ina jin tsoro harrakar rabiya sanadin wannan mai cuta ma mutane ya fara kama kamar direktan sun kwamina. Hmm. Ah, me ya kamata kamar a yi ne eh, kada rufe wannan eh, kamfanin ya kawo illa ga jama'a musamman ma an dauko batu na shi wannan radiation kamar tiri mai guba da ke illanta jama'a har ma da yanayi me ya kamata aiki nan yanzu bayan rufe wannan kamfanin ka gani abin da ya kamata tun tuni nake cewa a yi tattalin garin arni sai yi ba da kudin min wannan ya kamata an kawo wani kamfani da zai tauno karfi ko ko da zai yi wani takalmi ko da zai yi motoci tunda dai akwai ma'aikata akwai gari yana nan yanayin ya kamata da an yi a firimi da an gyara su an tattali ba a yi ko guda ba yawan ga harkan uh, sanadari wannan banda zai tuka mana mu bamu da komai akwai halayen da ya kamata a yi shi to mun tambaye su minti goma sha biyar mun yi da su su kwatanta mana wannan teri wannan menene zai zama ya za su rin shi akwai wasu abubuwa da yake da suna cuta ma kasa kamar su amiant kamar su wani da ake ce ma eh, menene ake ce mishi eh, wanda ake sa cikin transport wannan na kuran hmm. eh, don kamar wa'annan abubuwa ne masu cuta ma ne to duka ba a sun fi ganuwa da mu balle su ga mana ko ne ne zai gamu ko da yake san ma mun san ba su iya gama da mu tun da ba su da hujjar da za su bamu cikin abin da suke ci a kullum sai su ce ba su da abin da suke moyewa eh, onariya a kashe a narku zon tun a kashe duk abin da ya kamata su da eh, wanda da ya kamata mutane su san da shi su doki halaye waɗanda yake na kiyaye mutane wannan ba su son ana magana shi tun da ba su son su doki ɗan mataki wanda ya kamata bisa abu. yanzu kamar su ga bangaren kamfanin na arewa a wani mataki haka da suka dauka nan da kuma ma'aikatan su da sallamar su da biyan su da mabatun kare muhalli wannan wannan kawai ta ce wanda aka zo da amma wadda mutanen su dari su da wadanda na kwatanta ma suna musu aiki akwai kudaden da za a ba su abin da ya kama miliyan ashirin zuwa miliyan sittin to akwai wa'ancan na su tiritan dari takwas wannan wannan ba a tattala ko dala da ba su ba ba a yi tattalin komi ba shi kuma alhali duk cutar ta iranium dalilai ne wanda sun sha shi tare shekara ashirin suna yi tare wasu suna da watakila biyu da ma shekara ashirin nan abin bakin ciki ne wanda yake komina da ta yi daidai ba kuma akwai abin da nasara yake cewa discrimination segregation duka dai abu da ba daidai ba ne ya komina eh, nan ta yi shi shi ya samu muke kira da babban murya ga gwamnatin france ba sai wanda raka duka gwamnatin france ne ya kamata ko a cikin epic ko a musu da ake ce ma epic an ganci su da wannan mutane dari takwas nan a yi musu wani abu bai kamata ba a sake su haka a barka abin kansu an ba su kudin wannan kudin miliyan ashirin wai sunan su kudin rihewa ko tun da rihewa ai da su aka rihe kuma a diban mu haka muke ganin ka kuma muna kira da gungun murya ya kamata duk wani mai hankali mutum mai tunani mai tausan ya duba mutanen. Mm. akwai mutane da dama wanda suke ganin cewa tsawon shekarun da kwashe ana tafi da iranium nan babu wani abin a zo a gani da Nijar ta samu a cikin shi kamar ku kun ga bar da bakon cewa wannan wata dama ce ma da Nijar za ta samu ta fitar da ta a waje ko ta kulla gare da wasu kasashe wannan haka wannan wannan haka yake to eh, gaskiya ne ba abin da Nijar ta ta ciki in muka shiga wannan harkokin ne yanzu zancen mutane ne muke yi waɗanda suke aiki kuma wanda yake aiki yanzu kai zai banda aikin nan ba abin da ya gane sabilillahi wannan zancen haka yake in muka shiga wata hanya daban wata mai niyyar ba ta sanci komi ba wannan zancen haka yake ko ko iranian ya kamata a bar shi can kasa fasti cuta ke yake ma mutane yana musu ita man lokacin da ake tauno shi yana musu ita lokacin da kuma in kama wani a cikin ya faru cikin wata rinya da ake ta cikin wani santral eh, haka ko ko cikin wani bindigogi da aka jera na uranium duka abubuwa ne waɗanda yake zuwa suna da inda sarai saboda na yi layin duniya dukan ta ba na wannan ba wannan wani zance ne daban yanzu zance mu ya sa ga ma'aikatan nan da fita yadda za a baro mana ita ce muke kira pollution diram yadda za a baro mana kana nan arziki na ce an ba mayar tule tule na gudu yanzu yana wurin mai to daga karshe kamar ita gwamnatin Nijar nan kun ga musu halin da ake ciki kai jurnalist ne eh, kai da zan ga maka ko da na ce maka faransa ya kamata ta wani abu ni zan ce na kenan wannan abubuwan da wani gwamnatin Nijar da wani ne babu wanda bai san ko ne nan ba zan ce shi ba tun da bai da amfanin komai su da shi hmm. akwai masu yi mana cuta ga su can kowa yana kallon su banda su babu wa'ansu zancen harkar gwamnati wannan wani ba ta lokaci To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo karshen shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga bakon namu Malam al mustapha Al-Hassan shugaban kungiyar farar hula ta agreement da ke fafatukar kare muhalli da yanayi a garin Arlit da ke arewacin jamhuriyar Nijar. Nan kuma Hani Hassan barka ta gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. har sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Sojojin ƙasar Siriya sun harba makamai masu linzami domin kare ƙasar daga hare-haren jiragen yakin haramtacce ƙasar Isra'ila. Kamfanin dillancin labaran Siriya na Sana ya nakalto majiyar tsaron ƙasar tana cewa da safiyar rawar alhamis ne dai makamai masu linzami daga ƙasa zuwa sama suka kai bara akan jiragen yakin haramtacciyar ƙasar isra'ila da suka kutsa cikin sararin samaniyar ƙasar domin kai hari majiyar ta kara da cewa makaman na siriya sun yi nasarar kakkaɓo makamai masu linzami da dama da jiragen sama na yaƙi na haramtacciyar ƙasar isra'ila suka harba tashar talbijin ɗin almanar ta ƙasar labanan ta ambaci cewa ɗaya daga cikin makamai masu linzamin na ƙasar syria ya bi sabon jirgin saman 'yan sahayoniya na yaƙi har cikin sarin samaniyar ƙasar labanan wannan dai ba shine karan farko ba da jiragen yakin haramtacciyar ƙasar isra'ila suke kai hari a kan syria inda sojojin ƙasar ta syria kamar yadda martani da kuma kakkaɓo makamai masu linzami da dama na 'yan sahayoniya mataimakin ministan harkokin wajen iran ya gana da ministan harkokin wajen kasar austria a birnin vienna a jiya laraba mataimakin ministan harkokin wajen iran din abbas arakci wanda ya halarci taron kwamitin yarjejeniyar nukiliya a birnin vienna ya gana da ministan harkokin wajen kasar ta austria alexander schellenberg inda bangarorin biyu suka tattauna hanyoyin bunƙasa alaƙa tsakaninsu. su abbas arakci ya yaba da karamcin ƙasar ta austria saboda karɓar bakuncin taron kwamitin yarjejeniyar nukiliyar sannan kuma ya sake jaddada matsayin iran akan shirinta na nukiliya na zaman lafiya tare kuma da yin tsokaci akan wajabcin cire takunkuman da amurka ta kakaba mata a shi gefen ministan harkokin wajen kasar ta austria schellenberg ya jaddada cewa ƙasarsa a shirye take ta rubanya ƙoƙarin da take domin ganin tattaunawar da ake ta nukiliya ɗin a birnin vienna ta ce ma matsayar da za ta amfani kowa da kowa shi dai mataimakin ministan harkokin wajen na iran abbas arakci ya je birnin biyana ne inda ya halarci taron kwamitin jejinin nukiliya karo na goma sha takwas da aka kawo sa a ranar talatar da ta gabata to kuna ta da radio biyu hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran an bayyana cewa da akwai haramtattun albarusai har miliyan shida da suke yawo a hannun mutane a cikin ƙasar najeriya tsohon shugaban ƙasar ta najeriya abdulsalam abubakar ne ya bayyana haka yana mai ƙada cewa tashe-tashen hankulan da ake yi a ƙasar sun ci rayukan mutane dubu tamanin yayin da wasu mutanen da suka kai miliyan uku suka zama 'yan gudun hijira masu rawar da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki yadda labaran duniya da dumi su a halin yanzu tayar yake cewa mu yi ne lafiya. salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh